idan kaga an yi ma kyauta to sai idan ita matar ce ta ce zan yi fi sabilillahi Allah ya bani lada irin wannan matan yanzu wallahi sun yi kaɗan cikin al'umma amma na ga wata ƙwaya ɗaya kafin azumin nan to ta sami ina tsaye a ta ce mara ina da wasu yara ne na ce mata to ta ce yaran nan su biyu ne amma ba 'ya'yana ba ne Na ce, ikon Allah kin ce min ya yaran ki kuma kin ce ba bayan ki ba ta ce eh ce to da ya suka zo hannunki ce min sun yi zaman gidan haya ne da wata mata sai Allah ya sa aka yi zaman daɗi ga ɗaki ga ɗaki to sai mata ta rasu da mata ta rasu irin zama 'yan uwan mata sun zo an yi zaman kafin a gama watsewa ɗin nan to dama lokacin matan mata na irin sun sha'u da matar ga yaran ma sun sha'u da matar a ɗakin da ma suke kwana to da aka tashi za a watse sai aka ce to yanzu ya za a yi da yaran nan ya suka ce a su ba inda za su je to ya za a yi na ku zauna suka ce anan za zauna tare da wanci wallahi alazim ta ce malam sanadiyan da yaran suka zo hannuna kenan na ce ina uban su ta ce ya yi aure na can da matar shi suna can suna rayuwa ita ma tana nan baya mijin kuma yana nan wajen ajalari yace amma yana zuwa ya duba ku tace wani lokaci haka dai zai zo ya duba yaran dan abin da Allah ya bashi dai ya kawo amma cin su shan su komai malam akai na ne tace wallahi malam babu hadin iya babu na baba ba abin da ya haɗa da su kawai sai dai zaman gidan haya